واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka أتي قبل ci gaba da a yau lahadi Yaumul'ahad, goma sha shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai wanda yi daidai da goma sha bakwai ga watan afrilu a gregorian Kalanda, miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam a bethlehem idan lissafinsu ya tabbata yau akwai shekara dubu biyu da ashirin da biyu idan ba manta ba jiya mun fara tafsiri cikin suratul rahman amma kafin nan akwai waɗanda suka kawo kayan marayu da kuɗaɗe da waɗanda suke neman addu'a iri daban-daban kuma wannan aka ce ina neman addu'anka da na al'umma Allah ya bani haihuwa mai albarka shi ne mafi alheri a gare ni eh, domin saboda yanzu ba haihuwan ba ne yadda za a kula da yaran da yadda za a yi training ɗinsu wannan shi ne didali mutane suna da da'awan za su yi ta aure suna haihuwa barkatai amma ba tare da sun kula da haƙoƙinsu ko tarbiyyansu ba wannan yana daga cikin abin da yake ƙoƙarin rusa najeriya tunda za ka iya samun mutumin da yake da mata hudu a gidajen haya daban-daban kuma allah ta'ala ya kaddara masu haihuwa ne kowace tana da 'ya'ya takwas-takwas mai yi a cikinsu ma akwai wata bazaura sai da ta haifi shida a wani gida ta zo ta haifa masa takwas sannan ko ba mamaki akwai shida a gaba gidajensu daban-daban ba ya iya ɗaukan nauyinsu amma sai shegen gadara a cikin mutane cewa matansa hudu yana da 'ya'ya kaza ya manta da faɗin Allah ta'ala ya yi hallazina amanu ku an fusa wa ahlikum nara wa kudu hannasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا من تدولنا لكلكم رائع وكلكم مسؤول عن رأيته والإمام رائع وهو مسؤول عن رأيته والرجل رائع في أهل بيته ومسؤول عن رأيته والمرأة رائية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رأيتها والخادم رائع في مال أبيه wa huwa matsulun an ra'iyati fa kullukum ra'in wa kullukum matsulun an ra'iyati ya manta da wannan ko ma bai san wannan ba saboda haka dole ne mu yi addu'a ‘ya'yan da Allah tabaraka ta'ala yake ba mu Allah ya sa su zama masu albarka kuma ‘ya'yan da muke samu Allah ya sa Allah ya taimake mu wajen tarbiyyantar da su saboda haka kamar yadda aka rubuto a nan dalle wannan addu'a ce wanda take da muhimmanci a nemi abin da yake da albarka idan babu albarka wallahi gara mutum ya zo duniya ya tafi haka a barki da rikicin saki kawai in ya so da rikicin da ke tsakaninsa da iyayensa in yayi musu biyayya kike nan bai musu biyayya ba ya ga uku amma ka je lahira a tambaye ka rigingimu ko rikicin da ke tsakaninka da iyayenka rigingimu ko rikicin da ke tsakaninka da matanka rigingimu ko rikicin da ke tsakaninka da 'ya'yanka sannan da jikokinka sannan da sauran mutane makwabta ne wane ne da sauransu ya za ka yi saboda haka Allah ya ba da haihuwa kuma Allah ya sa a samu mai albarka idan ba mai albarka ba ne Allah ya canza da mafi alheri kuma jarabawar da ake ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya sauwake a rayuwa babu yadda za a yi mutum ya rayu ba tare da jarabawa ba duniya haka take in kana son ka samu kwanciyar hankali shine ka tafi lahira ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه إن كان سوك حدود الله to sai ka gyara aikinka duk wanda yake so ya haɗu da Allah Allah yana son haɗuwa da shi kuma bai da matsala waɗannan sune ne fala khawfun alaihim wala hum yazanun amma in baka son haɗuwa da Allah to baka da gaskiya ko dai kai kana daga cikin innal mujrimina fi dalalin wa su'ur ko kuma kana cikin kafirai ko kana cikin azzalumai waɗanda suke manya-manyan azzalumai ko ma ƙanana tunda duka ba alheri bane to Allah ta'ala ya yaye mana damuwan da muke ciki Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali matsalolin da suke faruwa a Najeriya Allah tabaraka ala ya daidaita mana al'amura shugabanninmu Allah ya ganar da su kurakuransu su gyara da kansu kuma Allah ta'ala ya musu jagoranci na'am muna nan cikin suratun rahma ko da yake jiya jiya muka shige ta kuma ina kyauta zaton mun fassara ayoyi kaman guda hudu na farko a cikin wannan suran a yau kuma za mu ci gaba da lissafa irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana a duniya kowace ni'ima idan mun lura da ita ya cancanta mu bauta wa Allah ke kaɗai ba tare da shirka da kafirci ba kuma ya cancanta mu gode wa Allah ke kaɗai domin shi yake da iko akan kowa da komai kuma ya cancanta mu san cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne zai yi takin alkiyama zai saka ma wanda ya kyautata a nan duniya da sakamako mai kyau kuma zai saka ma wanda ya munana a nan duniya da mummunan sakamako gidan wuta saboda haka idan mun lura da ni'imomin da Allah ya yi mana ba za mu yi kafirci ba ba za mu yi kirka ba ba za mu yi sabon Allah ba ba za mu yi ta'addanci cikin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah ba ba za mu kauce wa darussan da musulunci yake so mu ɗauka ba a tsakaninmu mu ya mu da kuma tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba da kuma tsakaninmu da littafin Allah ko littafan Allah da annabawan Allah da manzannin Allah da mala'ikun Allah sannan tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala ta'ala mahalicci shi karan kansa. don haka shine Allah ta'ala yace ash-shamsu wal qamaru bi husban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقوله تعالى غافل الله ملوكك الشمس والقمر بحسبان da ainihin rana da wata suna cikin husbani shine suna tafiya da lissafi ko da yake waɗannan manya-manyan ayoyi ne guda biyu ke sa kawo mana su aka ce suna tafiya wato bi husbanin suna ta'allaka suna da alaka mai ƙarfi da lissafinsu. duk da kasancewa kowace halitta a nan duniya da kake ganinta tana tafiya da lissafi tana tafiya bisa tsari ne don ba abin da yake wato babu wani abu a nan duniya da za a ce ba ya tafiya bisa tsari sai dai idan tsarin dan adam ne kamar tsarin najeriya shi ne kawai yake tafiya a karkace yau idan sun sha ruwan menene wannan wannan ruwan ruwan faro in sun sha ruwan faro sai su ce sun canza doka da kaza da kaza ko ba ka bane in an kwana biyu bayan sun ci kaji sun ci kayan marmari sun cika cikinsu sun yi bacci ya ishe su sai kuma su zo su sake ce sun canza doka kaza da kaza da kaza sai ga najeriya tana tafiya a karkace kusan kowane abu idan ka duba sai ga ba sai ke yake tafiya ba a najeriya to wannan dan adam ne yake canzawa da kansa inna allaha la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane sai abin da suka canza wa kansu kuma akwai tsari na Allah walan tajida li sunnatillahi tafdila walan tajida li sunnatillahi tahwila a cikin tsarin Allah babu canji in kaga Allah ta'ala ya canza wani tsari to domin ya koya wa mutane darasi ne cewa duk lokacin da ya ga dama yana iya canza abin da ya ga dama amma dai tsari za ga tsari na Allah ta'ala tsari na musulunci shine kyakkyawan tsari ba domin aka ba da yanzu yadda aka zo ana karatu da duk mu sai ya kasance da ni da mai jan baki da mai fassara hukura ne muna zaune a ƙasa ko kuma duk kuna kan kujeru kana ganin karatun zai tafi ko kuna kan kujeru mu muna zaune a ƙasa ai mu ya kamata mu hau kan kujeru kai inda hali ma da akwai tsari zai yi akan tebur din na ya kamata mu hau muna muku tafiri wanda ko mutum ya zo kusa da mu ma ko kafa mu ba zai iya shafawa ba saboda muna cikin sama amma kaga tsari shine yadda aka zo aka zauna wannan yana kusa da wannan wannan yana kusa da wannan kuma wani bai takura wani ba in ma wani yana lakken wani da kafansa ta bayansa to ba daidai ba ne saboda haka laluma kusa da kai kaji kuma kuma mai lashinka eh, ai ba tsari ba ne ko tunda in kaji ka taba wani ma da kafanka za ka ce masa da Allah ya haƙuri in ya waiwaya za ka ce ya haƙuri kaga tsarin musulunci kenan kowane abu yana tafiya daki-daki ya sa muke cewa ko da wajen fita ne ko shigowa bai kamata a rinka fita cikin ribibi da hayaniya ba kamar dabbobi wajen shiga da wajen fita musamman an taki wato a rinka yin gudu ba bisa ka'ida ba mutum ya saba ya bi hanyar da ba tasa ba aka ce duk wannan ba daidai ba ne don yana iya kofin din kowane irin abu bai kamata a ce ka taki daga nan na eh, tsatsin waje sannan kuma ka je ka yi kirme a gaba ba to ka ga wannan na kawo maka misali ne na tsarin musulunci kuma yanzu da muka zo muna karatu idan alaran ma yana karatu shuru ake yi sai waɗanda suke bi domin wani shi ba ya iya yin shiru ya saurara sai dai ya rinka bin alaran ma ko da yake wani ya ce wai me yasa masu bin nan suke bi to su zo su ture alaran ma mana su su yi karatu kowa da irin tsarinsa wani zai saurara ne wani shi kuma yana bin ya fi ganewa saboda haka ba hana ba idan alaran ma yana karatu ai ba a surutu ana sauraron sa ne sannan idan mai tafsiri yana yi ba a surutu nan mahala sa ne kowa ya mai da hankalinsa yana sauraro ko kuma kaga akwai mutumin da yake sauraro yana na waya ko kuma mutumin da yake sauraro yana jan tarbi ai in kana sauraro kana jan tarbi ka raba hankalinka gida biyu kwarai da gaske ba yadda za a yi ka fahimci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ko ka ja tarbinka ko kuma ka saurari karatu wannan shine tsari amma Allah bai sanya maka zuciya guda biyu ba abinda ya fara cikin suratul azab kenan ko annabi ba sa masa zuciya guda biyu ba balle wani dan buntuntuna a Najeriya warai da gaske saboda haka babu yadda za a yazo ana tafsiri a ce kana na waya kuma kana jin tafsirin da ake yi a hankalinka dai yana kan wayanka in kuwa hankalinka yana wajen karatu to ka ajiye wayanka sai an taki wannan shine tsari kamar yadda yake ba zai yi a zo ana tafsiri ya kasance kai kuma kana surutu ba duk lokacin da ake faɗin wata magana to kai ba za ka fahimci menene ake ciki ba saboda haka yin kuna taɗi ba za ku san menene ake ciki ba kowane abu yana tafiya bisa tsari ka dubi gida za ga iyaye da 'ya'ya suna zaune suna zama bisa tsari idan ba su tsara ba to zaman dabbobi suke yi idan kuwa ana zaman dabbobi to ɗama zai hau kan uwarsa zaman dabbobi kenan shi yasa aka ce duk wanda ya balaga to ba zai shiga wajen mata ba tare da yayi sallama yana nemi izini ba duk da kasancewa al'adunmu na nan wato koyaushe kana iya shiga ɗakin mahaifiyarka ko kuma matar yayanka ko wane ne amma musulunci bai yarda da wannan ba an kauce wa tsari akwai tsari na musulunci to shi yasa anan aka ce ash-shamsu wal qamaru bi husban lalle da rana da wata suna tafiya bisa lissafi ay yajriyani mutaaqibaini suna tafiya suna karbebeniya a tsakanin su bi hisabin muqannani wato da tsari wanda yake mai kyau la yaktalifu wala yasrif baya jirkita idan kuwa an samu jirkita to za a samu shafe wanda daga ciki sai dai da rana da wata wanne fi tsananin haske rana shi yasa idan rana ta bayyana a lokacin wata ai ba za a ga watan ba amma idan wata ya bayyana a lokacin rana to sai ka gan shi ya dan canza yakan dan rage hasken ranar shi yasa ake sallah na ainihin kusufin kamar ko kuma kusufil shan shafewar rana ko kuma shafewar wata wanda a zamanin annabi an yi haka manzo Allah ki ya karantar da al'umma yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayati lalle da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa kafewa wajen haskensu saboda mutuwan wani ko haihuwan wani domin saboda ran da aka kafe hasken rana a ranar ne dan manzon Allah wato Ibrahim ya bar duniya yasa mutane suka yi ta yayatawa cewa saboda dan manzon Allah ya rasu ya bar duniya shi yasa ma rana ta kafe haskenta shine annabi da ya yi sallah ya jagorance su sallah shine ke faɗa musu wannan ya ce idan kun ga haka to ku yi sallah ku yi istighfari ku yi ta addu'a ku nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala har Allah ta tabaraka wata'ala yi muku to kaga tsari kenan saboda haka wani lokaci ana ɗan samun canji amma domin Allah ta tabaraka wata'ala ya gwada mana tsananin ikon sa shi yasa ake samun canji sannan kuma lakshamsu eh, yan bagi laha kamar yadda ya fada cikin suratu yasin lakshamsu yan bagi laha an tudrika alqamara lallai rana bai dace ta riski wata ba kamar yadda yake wata bai dace eh, riski rana ba kowanne yana tafiya bisa falakinta walallai lusabiqun nahar sannan dare kuma ba zai riga rana zuwa ba sannan rana ko wuni ba zai riga dare zuwa ba wa kullum fi falakin yasbahun kowanne yana cikin falakinsa yana iyo bi ma'ana yana aikinsa abinda Allah ta'ala ya kayyade masa wakala ta'ala a cikin suratul an'am Allah madaukaki yace falikul isbahi Allah ta'ala ki yake tsage asubahi faliqul isbahi Allah ki yake tsage asubahi shine idan dare yayi sai asuba ya yi idan Allah ya keto asuba sannan sai hantsi ya zo lokacin rana ta fara fitowa sannan kuma daga nan sai a je tsakiyar rana rana ta yi tsananin zafi kenan sannan ta goce daga tsakiyar sama a yi sallan azahar da la'asan sannan ta je za ta faɗi safara'u karkadar walamma ta faɗi ka annaha fil ofke ainul ahwali saboda haka yin ta jejiya ho, oh, za ta faɗi ɗin nan daga nan kuma sai ta faɗi an je almuru kenan an je magariba wa kullum fi falakin yasbahu shine falikul isbahi Allah ne mai keta ainihin asuba kuma Allah shi yake keta hantsi kuma Allah shi yake keta wato tsananin rana a tsakiyar sama alhajira sannan kuma Allah ki yake keta yammaci kamar yadda Allah ta'ala ki yake keto dare gaba daya waje alallaila sakana Allah ya sanya dare lokacin natsuwa yasa idan kun duba za ga mafiya yawan ayyuka da rana ke yi ba da daddare ba waɗanda ayyukan su suke yi da daddare ba su da yawa amma mafiya yawa a rayuwa 75% na ayyuka da rana ke yi ka dubi ayyukan gwamnati da harkokin kasuwanci ko da yaƙe-yaƙe ne ma ai da rana ke ba a yin yaƙi da daddare to amma abin da ya kafi gadi wani lokaci za a ga ko gidan ruwa ne da daddare suke aiki domin washe gari su samar wa mutane ruwan da za su sha akwai gidan biredi su ma da daddare suke yi kamar masu gurasa a kasashen larabawa da kasashen turawa ko kuma irin asian country wanda za ka ga suma ma da daddare suke aiki saboda da sassafe mutane su samu kobo shine irin biredi wanda yake sabon fitowa domin ya fi daɗi to idan ka ɗibi waɗannan masu aiki cikin dare ga masu ɗamara kamar yan banga kamar yan sa-kai kamar yan kwamiti kamar yan sanda idan na gwamnati ne za ka ga kuma akwai masu aiki da daddare to ai ba su da yawa percentage din da suke aiki da rana sun fi yawa saboda Allah ta'ala ya sanya dare a lokacin na natsuwa ne idan mutum ya natsuwa ki gari kuma sai ya taki yana da karfi fresh wanda zai ci gaba da ayyukansa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa shi yasa ya ce wa shamsa wal qamara husbana ainihin da rana da wata kuma ya sanya su bisa lissafi shine kamar yadda ya fada ana wa shamsu wal qamaru bi husban can wa shamsa wal qamara sai yace me husbana bi ma'ana ya sanya waja'ala al-laila sakanan waja'ala ash-shamsa husbana kama ja'ala al-qamara husbana zalika taqdiru al-aziz al-alim wannan kaddarawa ne na babuwayi wanda yake mai ilimi shine Allah subhanahu wataala to waɗannan suna daga cikin nemomin Allah guda biyu idan aka janye guda daya aka yi ta tafiya mana da rana akwai matsala eh kamar yadda wata aya ta fala idan Allah ya sanya rana ya zama sarmadan to waye zai kawo muku dare ya za ku yi idan Allah ya kawo dare sarmadan to ya za ku yi saboda haka in wata ne kawai yake zuwa babu rana ya za a yi wani ba zai girma ba haka ya dinga samun duwa kenan da yawa a rika samu su domin wannan hasken rana yana daga cikin abin da yake sa ɗan adam ya dada sarewa sannan ga waɗansu abubuwa kamar tsirrai da yawa su ma suna amfana da rana akwai abin da yake amfani da hasken rana wajen ingancinsa ko ƙarfinsa to idan an ce rana ce babu dare akwai matsala idan an ce dare ne babu rana akwai matsala saboda haka duk waɗannan manya-manyan ayoyin Allah ne ya kamata mu lura da su a dalilin su mu bauta wa Allah ki kadai ba tare da mun yi shirka da shi ba sai Allah ya ce wannan jimu wa shajaru ne wannan jimu da ainihin tauraro wa shajaru da ainihin bishiya da ne dukansu suna yin sujada wa Allah yana iya yiwa wani ya ce tauraro a sararin samaniya yaya yake sujada wa Allah ni ban taba gani ba to ba dole sai ka gani ba tunda yanzu ko da kana da kaji a gidanka idan suna sujada wa Allah subhanahu wataala kana gani ne tasbihin da suke yi wa Allah kana ji ne me yiwa akwai kwari a ɗakin ka yadda suke tasbihi wa Allah kana ji ne ai ina ji in ka ji tasbihin kwarin da suke a ɗakin ka ba za a kwana ba ranar don tsorata za ka yi musamman ma an baka da gaskiya amma an kana da gaskiya kai kana gani tsakaninka da Allah ba wata matsala to wannan ma yi godiya za ka yi faduwa za ka yi ka yi sujada da Allah tabaraka wa ta'ala ya diyar da kai tasbihai na ainihin kwarin da suke ɗakinka ko kuma dabbobin da suke gidanka godiya za ka yi wa Allah duk ni'ima ce amma in baka da gaskiya to za ka kasa bacci don za ka ce mamaki wani kwaro fa za a iya aiko shi ya zo ya tafe ka ya gama da kai to in ka yi tunanin wannan wala Allah ka tuba daga laifin da kake aikatawa to wannan fasara kenan wannan da wa shajaru ni. sannan bishiyoyi kuma suna sujada ga Allah wannan an samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani ya wajen annabi ya ce yana son ya gwada maka alaman da zai imani da kima za Allah ya ce kaje ka kira wancan bishiya sai je ya kira ta ta da tushenta ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ta yi magana ta yi kalmar shahada yace ta koma inda ta fito ta koma ta sake komawa kamar yadda da take kaman ba ta ba ta ba to me ya rage ga wannan mutumin da ya ga aya shi ma kawai sai ya kalmar shahada sai ya kalmar shahada saboda haka bishiyoyi suna sujada ga Allah subhanahu wataala da ana ba mu labari ko da yake ba wai da bane a cikin walansu tafai haka ne an ce idan Allah ya gwada maka daren lailatul kadiri idan ka taki za ga komai yayi sujada in komai yayi sujada haddin akin ka kenan yayi sujada to sai ina kai zaka yi sujada idan ɗakin ka yayi sujada musamman ma ko masu gidan sama din nan sai yayi sujada to sai ina kai zaka yi sujada in ɗakin ka yayi sujada sai dai a mafarki kana iya ganin haka amma wannan daman zance bai inganta ba an ce za ka in ka fito za ga duk bishiyoyi sun yi sujada komi ya yi sujada to in gidan ya yi sujada ta wace kofa za ka fito da rarrafe kenan za ka fito to idan ka ga wannan alama suka ce daren lailatul qadr kenan to amma barin tambayi masu shekaru 60 ko 70 ko wannan akwai wanda ya taba gani eh malabati ah, ina gani malabati bai kai 70 ba alhaji lalladi yau na eh malai nawa karu eh ai ban yi tsammanin za a ce ga wani wanda ya taba gani ba domin saboda yan ka ce ka gani akwai waɗansu tambayoyi lafiyayyu da za mu yi maka eh. to amma dai bishiyoyin suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wai kai ka gani ba to mun fassara najmu wa shajaru yasjudani muka ce da tauraro da yake sararin samaniya da bishiyan da take kan ƙasa suna yin sujada wa Allah to amma wajen waɗansu malamai fassaran ba haka take ba najmu suka ce yabanya shine annajamu yabanya bishiyoyin da suke yabanya kaman waɗanne kaman garahunu ehe kaman kankana kaman irin su guna kaman su gyada kaman wake kaman su dankali waɗanda suke mamaye ƙasa kaman gadagi akwai gadagin da yake bazuwa yana da tsayuwa daban-daban wanda za a kwasa yes kaman tsamiyan biri an san tsamiyan biri ko? Eh. ai alaran ma kullun da kai nake buga misali ka san tsamiyan biri kuwa a wannan ya tashi a cikin bauchi bai san tsamiyan biri ba waye zai taimake shi ga buhari sautu sunna ka san tsamiyan biri ka san tsamiyan biri a doya ana samu ne lokacin da muke yara mukan jejeji, in muna son mu samu abu mai dan tsami tsami yana nan yana bazuwa a ƙasa yana fitar da wani abu mai kama da gashi-gashi saboda haka sai mu rinka tsinka in ka tsinka in ka tsotse za ka ji da ruwa ciki har tsami-tsami yake da shi wanda ke ake su tsamiyan biri to idan waɗannan su ake kiransu annajimu duk abin da yake baya da reshe shimfiɗuwa yake yi a bayan ƙasa wanda ke ake kira annajimu to shi ma yana sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa shajaru shine wanda yake da reshe ko kuma wanda yake da gangan jiki yana da kara wanda zai iya mikewa saboda haka wa shajaru kaga zaka iya daukan kamar misalin a ce ainihin bishiya wanda aka sani bishiyan ne ko bishiyan gwaiba ko bishiyan mangoro ko bishiyan tsorawa ko bishiyan ganji ko bishiyan kuka ko bishiyan kanya ko dinya da sauran ire-irensu saboda haka ko bishiyan gaude shi ma yana iya shiga cikin wannan ko bishiyan kargo shi ma yana iya shiga ko bishiyan tafasa ko bishiyan barkono ko kuma a ce bishiyan timatir wanda yake akwai wanda yake taki akwai mai bazuwa da bambanci waɗannan ana iya kiransu bishiyoyi saboda haka duk abin da zai miƙe ya girma a sama shine shajaru duk abin da zai baje a ƙasa ya yi ta fitar da 'ya'yanta wannan shi ake kira annajimu to da annajimu irin wannan bishiya da ashadaru manya-manyan bishiyoyi ya ne suna su jadawa Allah subhanahu wa ta'ala قال ابن جرير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يتي اختلف المفسرون ما لم تفسيري سنجي ساباني في معنى قولي وجمع ننفل الله تعالى والنجم بعد إجمائهم باين سنجي إجمائي سنجي اتفاقي أن الشجر ما قام على ساتر wato bishiya shine wanda take da reke ko kuma take da sa za mu ce kafa kenan kome ko gangan jiki إيه، فقال بعضهم النجم من بسط على وجه الأرض waɗansu malamai suka ce wanda ya kimfido a bayan ƙasa ƙananan bishiyoyi masu yabanya su ne annajam ya ne min annaba wa qad iktara ibn sabari rahimahullahu ta'ala wannan tafsiri ne babban malamin tafsirin nan a duniya wanda ya rubuta tafsiri na farko mai mujalladi talatin? ibn Jariri sabari wannan fasara ya Ka kaga kenan ba tauraruwan sama ba kenan ana nufin yabanyan da yake kimfide a bayan ƙasa wakila annajimo allazi fi sama waɗansu kuma suka ce annajin tauraron da yake sama wa hazal qawlu huwa al-athar wallahu a'lam ibn kathir kuma yace wannan ya fi fitowa fili domin shine fi bayyana a ce tauraron sama an kwatanta ki da me da ainihin bishiyan ƙasa a ilimin balaga an samu muqabala kenan an samu mukabala kuma complete mukabala domin wannan yana sararin samaniya ne wannan kuma yana doron ƙasa ne ko da yake an ce mai bazuwa an ce da kuma wanda yake miƙewa ya yi reke wannan ma akwai mukabala tsakanin bazuwa da wanda yake reke yake miƙewa saboda haka ka gai ba za ka haɗa timatir ɗin da aka shuka ko kankanan da aka shuka da kuma bishiyar masara ba ko bishiyar dabino waɗanda suke miƙewa wallahu alamu li ta'ala ko da yake ibnu kasir da makiti rahimahullahu ta'ala yace ga fadin Allah ta'ala alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard yace baka gani ne lalle abin da ke cikin sammai da kasai suna sujada ga Allah wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kathirun minan nar yace har ila yau rana tana sujada ga Allah wata ma tana sujada ga Allah taurari ma suna sujada ga Allah duwatsu ma suna sujada ga Allah bishiyoyi bishiyoyi ma suna sujada ga Allah dabbobi ma waɗanda ba su magana suna sujada ga Allah wa kasirun minan da kuma yawa daga cikin mafiya yawa daga cikin mutane wato waɗanda suke salloli na farillai da salloli na filfili wannan an ba mu labari abubuwa guda bakwai ko takwa da suke yin sujada wa Allah subhanahu wata'ala ko da yake wannan ya kasance wato zikirul kasiba dal amne tunda ya ce alamtara an Allah ya lahu man fi samawati wa man fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai to kaga komai da komai ya shiga ciki komai da komai ya shiga ciki saboda haka ibnu kasir yana da jaddada mana cewa wan najmu tauraro na sama yana sujada ga Allah wa shajaru bishiyoyin da suke doron ƙasa suna sujada ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda rana take yin sujada wata ma yake yin sujada ga Allah wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa duk rana idan za ta fito sai ta je ta yi sujada wa Allah subhanahu ta'ala sai ubangiji ya ce mata ta fito inda ta saba amma in duniya ta kure tana yin sujada sai Allah baraka wa ta'ala ya ce ta fito ta inda ta fada to ranar ki ne kowa zai rikice yawaran da duk ka taki kaga rana ta fito ta yamma to maza kula limka da suke akawun ka je ka kashe a dan najeriya abin da za ka fala masa kenan tun da wannan rana ko istighfari kai ba zai amfani ba ba zai yi amfani ba shi yasa ake son in ka kwanta ka yi istighfari an ce abu huraira yana yin tasbihi sau dubu warai da gaske idan zai kwanta sai ta subhanallah subhanallah sai ya yi dubu wannan ƙari ne bisa wanda annabi ya karantar da kai abinda annabi ya ce ka yi subhanallahi talatin da uku talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu sai ka kwanta bayan waɗansu addu'o'i in ayoyin ƙur'ani za karanta akwai ƙulho da falaki da nasi ka karanta su sau uku a cikin tafin hannunka kana kyafawa dukan jikinka ko ka cika da ayatul kurfi saboda in ka karanta ayatul kurfi Allah ta'ala ya kaddara ka mutu cikin wannan dare to Allah zai gafarta maka shi yasa in ka taki da safe ma akwai azkar da ake so ka yi kaga kenan koyaushe mutuwa ta zo ta same ka insha Allah ta'ala to za tafi lahira dama-dama kuma za samu sauki tunda ba san lokacin da mutuwa za ta zo ta dauki mutum ba ita mutuwa lalume take rayitul manaya khatta ashwa man tusif tumit wa man tuqti yu'ammar fa yuqrami lalume take yi idan kwanan mutum ya kare shi kenan kawai sai ta dauke shi kana da shekaru ko baka da shekaru ka shirya ko baka shirya ba saboda haka kar mutum ya kuskura ya je ranan da za a ce ga rana ta fito ta yamma akwai matsala domin idan ta fito za ta fito ta kofan tuba ne kuma tana fitowa za a rufe kofa lokacin mutane ba za su hankara ba sai dai kawai su ganta ta fito ta yamma to tun da duniya ta fara haka rana ta fito ta yamma to ranar da taurari da menene duk rikicewa za su yi shine idza shamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza hazwa karfe. don haka lalle rana tana sujada ga ubangijinta amma yaya take sujada wallahu alamu kamar yadda wata ma ke sujada ga Allah subhanahu wataala sai Allah yake wa sama'a was sama'a rafa'aha wa rafa'a ko a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da aka ambata mana da annajimu da ashajaru ba su da amfani ga dan adam allakun wali an ko? wannan jin daɗi gare ku ne da dabbobin ku? kana jin idan babu ciyayi a duniya da waɗannan ganyayyaki da bishiyoyi a duniya za mu iya rayuwa ba za a iya rayuwa ba suna daga cikin nemomin Allah an Allah ya ga dama zai kwashe abinsa to me yasa ba za ka bauta wa Allah ki kadai ba me yasa kake shirka me yasa kake tsaci me yasa kake sihiri me yasa kake sakon Allah me yasa ba za ka yi biyayya wa Allah ba me yasa ba za ka bi sunnonin manzon Allah ba alhali ga ni'imomin Allah ta ko ina idan ma ba ka iya taki rarrafe kake yi to Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wannan jamu wa shajaru ya fi ni. da waɗannan yabanyan da suke shimfile a ƙasa za ka iya rayuwa to ka gode ma ubangijin da ya yi wannan kuma ka bauta masa ki kaɗai ba tare da kafirci ba sannan dadin daɗawa wa sama'a Allah ta'ala ya ce sai sama wannan sararin samaniyan da muke gani ya zo da nasaba ne saboda damirin da aka ambata a gaba damirin zai dawo baya ne ya aiki shi yasa aka yi fataha wa ainihin wasama'a bi ma'ana sama rafa'aha rafa'ar rahmanu sama'a Allah ne rahama ya ɗaukaki sama ya ɗaga sama wa wada almizar kuma Allah ya sanya sikeli sikelin nan akwai sikeli a sama akwai sikeli a ƙasa Allah bai halicci sama haka kawai ba ayoyi da dama sun tabbatar da haka saboda haka kasancewan sararin samaniya a saman mu wannan ma ni'ima ce domin idan ba domin haka ba kaga ruwa ba za a yi mana ruwa mu samu natsuwa ba ba za mu samu iska mai kyau ba sannan kuma daɗin daɗawa ba za mu samu haske ba rana ina za ta zauna sannan wata ina zai zauna kun ga akwai matsala Randa duk aka ce babu wannan sama din akwai matsala amma sai Allah ya daga mana sama a saman mu wanda za a yi ta shekarwa idan aka samu mutane miliyan da za a yi shekara goma ana shekaruwa ba mamaki waɗanda za su mutu a cikinsu ba su kai ɗari ba a cikin miliyan saboda haka nawa ne yake tada miliyan dubu nawa ne yake tada miliyan kaga dubban da yawa dubu nawa ne yake tada miliyan saboda Allah ta'ala ya yi alkawarin ba zai halakar da wannan al'umma da ainihin ruwan sama ba wanda za su mutu yanka kaɗan ne sai dai a rasa dukiyoyi kuma idan a rasa za a sake nema in an nema za a samu dukiyoyi saboda dukiya in ta tafi za a iya dawo da ita kamar karatu ne in kamanta za ka iya maintainer ka sake dawo da karatun amma idan rai ya tafi za a iya dawo da rai din la haihata haihata abinda ba zai taba yiwa ba ne saboda haka wa sama'a rafa'aha Allah ya daga sama saboda ni'imomi wa wada al-mizan kuma Allah ya sanya mizani na sikeli shi karan kansa Allah mai adalci ne kowane abu yana auna shi yasa ya ce faman yamal mithqala dharratin khairan yara wa man yamal mithqala dharratin sharran yara in kai mai kyau zaka gani in kai mummuna zaka gani ai wannan mizani ne yani al'adal ana nufin adalci saboda haka zalunci haramun ne kuma Allah baya zalunci wajibi ne duk wanda yake jagorancin mutane yayi adalci idan yayi zalunci Allah wata wata'ala ba zai bar shi ba wani lokacin ana faɗin adalci mutane sai su rinka duba shugabanni da sarakuna sun yan siyasa ne ko ma'aikatan gwamnati su ake dubawa to kai da kake da gida fa da matanka guda ɗaya da ya guda biyu ba a tsora maka adalci ba kai da kake da mata biyu a ma, ba a lura maka adalci ba eh da yar wannan gari da yar wannan gari ai dole ne kai adalci a tsakaninsu ba da kai nake yi ba fa eh don na ga kaman kana neman zarguwa. eh Allah ramma yana neman zarguwa. ba da kai nake yi ba da kowa ne tun mai mata guda biyu Sanda duk wanda yake da mata guda biyu bai yi adalci a tsakaninsu ba famala ila Hunna ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu to lalle ranar takin alkiyama zai taki wa homa rabin jikinsa ya shanye saboda mai saboda zaluncin da yayi su ke yasa aka ce mai mata guda biyu da mai mata uku da mai mata hudu ai dole ne ya adalci tsakanin su daidai gurgudo amma ta wajen soyayya wannan yana cikin zuciya walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i wala harastum fala tamilu kull al-mayl fatadruha kal mu'allaqa wajen kauna ko ƴaƴanka ne zaka samu akwai wanda ka fi so amma duk da haka manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴayenku bayan da za a yi ka biya ma wani misali ka biya masa makaranta mai tsada sannan kuma ɗan ɗayan kishiyan ka ce a sake a makaranta lagalaga ai wannan zalunci ne ko shi ka saya masa mota ka yi masa gida wancan kuma babu ruwan ka zalunci ne a fili ko ka ɗauki kyauta mai kauri ka bayar amma an samu mai kokari wanda ya na ɗaya to wannan kana iya baki dubu goma wanda ya na biyu kana iya baki dubu biyar wanda ya na uku kana iya baki dubu biyu eh, wanda ya na goma sha shi kuma ka daka shi ai kaga kai haka ne domin saboda me saboda su dauki darasi saboda su dauki darasi saboda haka adalcin nan ya shafi kowa da kowa duk wanda yake da wani abu a nan a karkashinsa ko dabba ce dole ya mata adalci saboda akwai matan da take da kule ta daure ta bata batta ta ci abinci ba bata bata abinci ba manzo Allah ya wannan matan ya rubuta ce saboda ta zalunce ta kaga mutane masu daure tuma kai da awakai din nan suke sake su suna kiwo suna cin dukiyoyin mutane zalunci ne kuma Allah ba zai bar su ba kwarai da gaske idan kana da tattabara to ka rinka ba su abinci idan ba ka ba su abinci suka je wani waje suka ci abinci sun ci abincin zalunci sannan idan kana kiwonsu ka ba su abinci abin da aka ce idan ka sa musu suga a cikin ruwansu suka je suka jawo waɗansu tattabaran kaga wannan ma zalunci ne kaji wani mai kiwon tattabara ma har yana da wayo da zai zuba suga ya jawo ka ji tsaban zalunci to musulunci bai yarda da wannan ba akwai waɗansu ƙananan ƙananan abubuwan da muke rainawa zalunci ne ya kamata mu kiyaye saboda haka in ana maganan adalci da zalunci kamar duban sama kai ma ya kamata ka dubi kanka shi ne yake kamar yadda Allah ya ce lakada arsalna rusulana bil bayyinat hakika mun aiko mu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma humul kitaba wal mizana sannan mun saukar musu da littafi kusan kowane manzo ya zo da littafin da zai zamo gagi abin jagoranci gare ki wal mizana sannan da sikeli irin wannan sikelin da ake mannawa judiciary eh ai suna gwada cewa wato komai za a daidaita ne ko eh to amma za a daidaita din amma abin da ake magana kine wanda yake da gaskiya ba shi gaskiya wanda baya da gaskiya kawai ya kalifi kana alkali ko kana lauya duk wanda baya da gaskiya kuma ka gane ka baki rakin gaskiya wannan ma zalunci ne a tafsirin suratul nisa'i mun yi bayani tunda akwai ayoyin da suka kafi lauyoyi duk wanda baya da gaskiya aka goyi bayansa an yi zalunci in ka gane naka baya da gaskiya to matakin da za a warware wannan kine a bi hanyar sulhu wa sulhu khayr kaga sai a sulhunta da hikima da dabara tunda mai yiwa ba a son ya ji kunya ko kuma ba a son al'amarin ya fito fili to sai a zaga da dabara wanda aka zalunce shi ko mai gaskiya a ta baki hakuri ana danne shi domin a sasanta amma duk abin da ya fito fili da rakin gaskiya wallahi ko kai ne shugaban alkalai ko kai ne shugaban lauyoyi idan wanda ba da gaskiya ka baki gaskiya ka goyi bayansa zalunci ne kuma Allah ba zai bar ku ba a duniya ne za ku yi walwala in ba ku yi sa'a ba ma duniyan ba za ku kare lafiya ba saboda zaluncin da aka yi ka tsoraki zaluntan wanda ba da gata sai Allah wanda zai ce ya Allah na kai kara zuwa gare ka ko Allah ya isa Allah da kansa ya kance bi izzati wa jalali la an turannaka walau da ina rantsuwa da girmata da buwayata wallahi Allah ne fa ke rantsuwa la an turannaka wallahi lalle sai na tambaye sai na taimake ka kai da aka zalunce ka ko da bayan kowane lokaci ne saboda haka ko a duniya ko a lahira Allah zai rama masa to kaga dole ka yi taka zanzan a yi kokari a kiyaye wannan wa an zanna ma homar kita ba wal mai zana liya koman nasu bilkisir domin mutane su tsaya da adalci wa haka za kala hahuna ya sa anan ya ce Allah taɓa gau في الميزان ألا تطغوا في الميزان kaga karantawa da ainihin lokal yarenmu ya fi daɗi saboda haka muka saba in ka karanta da ainihin larabci yadda yake sai ka ji kamar yana ƙoƙarin ya rike maka harshenka don allah koko, allah koko gau amma kaga mu idan a yarenmu ne fassara mata fitowa allah kwakwa gau taɗa eh in ka samu wani garji mai gangaji kuma zai ce Allah ta ɗagau <laughs> eh, wani lokaci na kan saurari karatun abin nan garjawa a cikinsu za ka gane mutumin da ya lakanci Kur'ani yana faɗin wasali daidai a cikinsu kuma akwai wanda yake shi gardantakan ta sa yana yin kuskure tunda kaga fatsa a daure ke amma sai dai kuma akwai kalkala to akwai kalkala din ba yadda za a yi wasalin fataha ya fito Allah fat gau baka yi kalkala ba kenan Allah fat kaga zaka ji wani kaman ya dan fada haka sai ka ce raw fil mizani to zaka ji wanda ainihin garjin da ya san Qur'ani yana Allah ta da ke ta sai ya daure maka saboda shi mai lakanci kalkala ba to ire-iren su suna ba da wakali daidai amma waɗanda yake su kawai akwai gangaci a ciki ne, Allah ta kaga ta da sai ba da bane ba da bane Allah sai ka daure shi tsagau fil mizan Allah ta'ala yace kar ku ketare iyaka cikin mizani wannan kaman ana magana da yan kasuwa ne da masu auna filaye ko kai in ka zo za ka yi gini kar ka wuce filinka me yasa mutane suke wuce filayensu me yasa zalunci Allah ta da zau fil mizan in an ce ga mizani ga sikeli in an ce ga su koya ga ainihin yadda abu yake tawabi shi saboda ƙetarewa zalunci ne mabiya yawa an fi fassarawa da masu au shike nan wanda zai auna ko wanda zai aunar sai a ce wajibi ne kiyaye da wanda zai auna maka yaji tun da kun san awun iri-iri ne akwai wanda ake yi da tef akwai wanda ake yi da mudun awu ko kuma sikeli to alhali kai da ka sayi fili 40 by 40 kuma ka zo gini ka gina 50 by 50 wa ya kara maka in ka shiga hanyar mutane ka yi zalunci in ka shiga gonan wani filin wani ka yi zalunci me yasa ba za a kiyaye ba saboda haka yana da kyau masu gini da masu filaye da masu gini da injiniyoyi na gini wallahi su ji tsoron Allah da kuma ma'aikatan lan su ma su ji tsoron Allah inda aka keɓance aka ce hanya ce wa mutane a zo a sake yankawa a sa mutane su mayar wajen ya zamo gidajen su zalunci ne saboda an yi ɗagawa an ƙetare iyaka akan mizani Allah ta fil mizan kar ku yi ƙetare iyaka akan mizani ai khalaqa samawati wal arda bil haqqi wal adl Allah ya halitta sammai da kasai da abin da ke cikin su da gaskiya da adalci li takuna lakiya kulluha bil haqqi wal adl kowane abu ana son adalci yasa masu abu aka ce wailul lil mutaffifin alladhina idza qalu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا وأننا في توبلو بلو aka ce waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suka sauka a birnin madina a lokacin da manzon Allah ya je birnin madina saboda me saboda a lokacin akwai harkokin kasuwanci iri daban-daban Yadi ne za a zuwa gwada maka ko wani yadi daga kwatano ne ko daga ina ne su yadda suke gwadawa daban amma in ya shigo nan sai a mayar da shi a yanke shi yanzu ko kayayyaki ne da suke zuwa eh, wani lokaci yana zuwa za a kaga ki holda da menene ku ta cirewa ku bar mutane mana sai ku ta cirewa kuma kuna kawo wa alarmomi sadaka Eh, wani lokaci akan kawo mun biro sadaka sai ya game sai da yaji da menene ya kawo mun biro sadaka Allah ya sade ba na wani kuka cire ba <laughs> eh abin da ya sa yake barin waɗannan don ya jawo hankalin mutane su ringa saya ko ah, ana kiransa wato encouraging ne a cikin advertising ɗin abubuwa to yana da kyau Abin da aka samu sai a barwa mutane mutane za su rinka sha'awa ko mutum baya so zai zo ya saya to a kasuwanci kuma haka ya halatta shi yasa aka ce ba a son kariya ka zuga abu ya wuce iyakansa amma idan mai kunun tsumi ta kawo kunu tana kunun nan da zaki duk wanda ya sha ba zai yi bacci ba duk wanda ya sha ba zai ji lalaci ba duk wanda ya sha zai kaza to in haka ne shikenan kaga ko baka da niyya zaka ce kai tunda an ce ba za ka yi bacci ba ba za ka yi kaza ba sai ka dawo irin wannan talle ya halatta amma banda ƙarya ƙarya ne abinda musulunci bai yarda da shi ba abu fake ne ka ce wa mutane original ne ko da ko kai rubutu a cikin zalunci ne Allah ya kyauta to wa qimul wazna ga umarni har ila yau bayan hani Allah ta da fil mizan to wa qimul wazna da kuma annahayu Allah ta'ala ya ce wa qimul wazna bil don haka ku tsayar da ma'auni da adalci wala tuksirul mizan kar ku tawaye wa mutane ma'aunansu in dai haƙƙin mutum ne ka ɗauka ka baki in ka ci haƙƙinsa kuma yi zalunci أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم wannan mun riga mun yi bayani cikin wailul lil mutaffifina ta riga ta hada komai saboda haka duk mai haƙi ka baki haƙƙinsa, amma idan ya zo ya ce a'a ka rage shi da kansa ya ce a rage to haƙƙinsa ne kana iya rage ba amma ba haka ba ka baki haƙƙinsa. والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام نعم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام نعم والحب ذو والريحان sai Allah ta'ala yake wal'arda ƙasa kuma da muke kanta wanda ke ake kira muƙabala. an ambaci sama yanzu kuma an dawo ƙasa wal ƙasa qasa a halil ana Allah ya ajiye ta ne domin halittu yanzu halittu nawa ne suke bayan ƙasa? a ba wai ina nufin yawan adadin mutane ba akwai mutane a bayan ƙasa, akwai dabbobi a bayan ƙasa, akwai motoci a bayan ƙasa, akwai duwatsu a bayan ƙasa, akwai bishiyoyi a bayan ƙasa, akwai ruwaye a bayan ƙasa, akwai jiragen ƙasa a bayan ƙasa, akwai kasuwanni a bayan ƙasa, akwai gonakai a bayan ƙasa, akwai jeji jeji a bayan ƙasa, to hadis wal haram wal arda wada'aha lil anam akwai aljanu a bayan kasa ok to akwai aljanu a bayan kasa akwai mala'iku a bayan kasa akwai mala'iku a bayan kasa eh tunda yanzu ma ko da muke karatu mala'ikun Allah suna kewaye da mu duk inda ake karatu mala'ikun Allah suna kewaye da su saboda haka in ka je tafiya ka tafiya hankali kar ka buge wani mala'ika ka ga wani garin gaggawa ki bai san abin nan ba ba mamaki mala'ikan ya rike dai ka je ka buge shi ai mun sha fada aljani ka in ka buge ki inda ba mai haƙuri ka haɗu da ke ba zai kyale ka ba yasa ba a son gaggawa wanda yake babu tsari a ciki to wal arda wadaha lil ana Allah ta'ala yace kasa mun ajiye ta ga halittu bi hafaqihatun a cikin kasa akwai ƴaƴan itace ƴaƴan itace guda nawa muke da su Wai ina wani sarkin lambu an ce akwai sarkin lambu ko to ku tambaya mana sarkin lambu eh, ‘ya'yan itace guda nawa muke da su a bayan ƙasa waɗanda ake nomawa da waɗanda Allah yake tsirar da su a jejinsa sannan wannan klozatul akmam sannan ga dabino wanda yake ma'abucin kwasfa al'akmam jam'u kem za ga dabino ya zo a boye yake sannan daga baya sai ya bude Dabino ma iri-iri ne ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala yana ce cikin dabino yace akwai magani akwai abinci akwai lafiya duk a cikin dabino idan mutum yana samun dabino mai kyau yana ci zai taimaka masa kwarai da gaske shine wa nakhlu zatil akma su laraba dabino abinci ne amma mu a wajenmu dabino abin kwalayi ne ba abinci ba ne tunda mutum ba zai iya cin dabino guda uku a rana ya rayu ba sannan washe gari kuma a ce ya je aikin kasa ko ya tafi gona ya wuni yana noma da da guda uku saboda mu 'yan najeriya allah ta baraka wata ala ya yi mu ɗurau ne eh, eh. to a gurguje walhabbozul asir da kwaya shi ma ma'abojin kwasfa irin nata kamar shinkafa da alkama kun san suna da kawo war raihan sannan da raihan raihan aka ce sauran karkashin abubuwa wadansu kuma suka ce ganyayyaki to fa bi ayyi ala rabbikuma tukaziba wai ku mutane da aljanu tsakani da Allah da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji musamman waɗannan da muka zayyana kuke karyata Allah subhanahu wata'ala kuna ganin baki yayi ba me yasa da wace ni'ima wace ce a ciki babu wanda za a karyata yasa aljanu suke cewa su ba sa karyatawa su kuma mutane sun yi shiru amma dama idan an karanta to kai ma ko a zuciyanka zai ka ce ya Allah babu ni'iman da muke karyatawa ya Allah ba sabon da nake saba maka amma an ka san baka sabon Allah amma in kai munafiki ne kana sabon Allah to fara istighfari tun daga yanzu Abin da muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh